Thunder. Thunder. Thunder. Thunder. Hey. Thunder. Thunder. Thunder. amira ki ya haƙuri normal ba komai sanda wai mai kace da dan iska yaran nan ne mai rashin kunya na ga ya sadu da lokaci guda ce masa na zan riƙa masa aski kyauta kamar yacce nake ma san yana son aski shi ma bai fi karfin zuciyarsa ba eh, iri na ne dan uwanka ne dan uwana ne eh gaskiya ne ga bulicin ya ga san wannan shafe shafe ga yi wa gemu uh, shampo ni ba yar iska ba ce ba ka je can ka nemi yar iska irin ka babu ruwa na da kuɗin ka ko kuma wani abu da kake takama da shi sam da ya fiye min komai a duniyan nan ni ki mara kin manta da waye ni a cikin makarantar nan kin manta da irin tantiranci da hatsabibanci da nake da shi a cikin makarantar nan to bari ki je in gaya miki wallahi zaki da na sanin da baki taɓa yi ba a rayuwa sanda wato baka ji gargadin da ne maka faɗa su dukkanin abubuwan da na ce zan aikata akan amira ba barazana nake ba zan aikata fiye da haka duk ranar da kai kuskure tsautsayi ya saka hannunka ya taba jikinta ko da ma sitarar ta ya taba kayan jikinta na rantsi daga wannan ranar hannunka ya zama ba naka ba <laughs> mu je sanda sanda sanda gaya ake ciki ne oga ya kamata a ce ka gaya mana yacce za mu yi maganin gayan nan oga in ci aka mu kashe shi zan haɗa gayan nan marasa ji lalle ranar gobe ba za ta fito da shi ba bai kamata ka yi shiru ba ya kamata a ce mu kawo ƙarshen wannan abu saboda in ka yi shiru hakan zai jawo ka buɗe ƙofar raini tabbas lalle ran anwar ya ta ya ɓaci ban taɓa ganin ran anwar ya ɓaci haka ba lallai sanda ya taro kansa yaƙin duniya na uku Koma me ya faru bai kamata ya mana haka ba mun to ga ya ja mota ya tafi ɓacin rai duk ranar da kai kuskure tsautsayi ya saka hannunka ya taba jikinta ko da masu sitarar ta ya taɓa kayan jikinta na rantsi daga wannan ranar hannunka ya zama ba naka ba to abin abinda nake so da ku yanzu ni kun ga ba na son ga 'yan sanda sun kama ni ita eh, me ina jinka a ah, haba da Allah sanda alwaru ya gajiya Ah, da allah sanda na zo ne in baka haƙuri dama so akan abubuwan da suka faru gaskiya sai bayan na koma gida na zauna ne tunani duk abubuwan ma da ne a shi gaba ɗaya rayuwata ma ni ba a daidai ta ba so gaskiya shine na ga ya kamata in zo in same ka ba ku haƙuri da da Allah ku yi haƙuri akan abubuwan da suka faru da Allah eh, in dai normal ɗin ka ta ai normal ba matsala ta rayuwa dama ai komai ce ba komai ba amfanin gera hankali amfanin ilimi kuma aiki da shi so ba amfanin ilimi idan har za a kuskure ba a gyara ba ko kuma kai a ma kuskure ba ka yafe ba ko a ina mace take za ka ga tana da daraja cin zarafin mata ba karamin kuskure ba ne ko ba ka da wata alaka da ita kuma sai da na tuntuɓi mami su ta ɗan gaya min cewar saboda gaskiya ina jin nauyin in zo same ka direct in ce zan baka ƙuri so ita ta ɗan same ni ta ɗan ban shawarwari akan yadda zan zo same kan kuma na zo na same ka akan da Allah dai komai ya riga da ya wuce ko ba haka bane yawwa wannan shine da Allah sanda ka gani yaron nan makaranta uku muka da shi ban taɓa min magana ba a ɗaya ban yan sanda to yanzu wannan abin da yana kyale shi da abin da na ɗauka a zuciya ta zan masa na fata a ah, ah, kuma da Allah ina son ka taya ni bawa Amira hakuri da Allah. Eh, madam normal. Baby ya wufa. Komai ya wuce. Ah. Allah ya haɗa kowa da rabansa na alkhairi. A, to ai bari ki je Amira, ai ni na ma samu rabon nawa. don yanzu haka maganar da nake muke ni ina tare ma da dalin ɗina yanzu haka ma magana aure muke yi wace wace da ta wuce a aina'u <laughs> manya to no Allah ya sanya alkhairi Allah ya kai mu rana Thank you. Hey. Zo. Get out. Get out! Get out. Hey, get out. Get out. Get out. Anda, Kumachan. Kumachan. Kumachan. Kumachan. Wayyo. Sannu. Sannu. Sorry abokina. Na ce zan ɗauko budurwa ta ya zo ya wai sai na ɗana shi. Kuma ba ya iya rike babar ɗin yaman nauyi. San zuciya ta da ija mu. Tsinan nan kuɗayenka ba abin da baya ma ban Allah nan sanda amma duk ka ba ka liƙe ka hana shi sakat. Amina ga kenan sai ki e yi jinya. Wai daman ka tafi ba? Ban ware ba ya zan tafi baki. karamin gataran ga ya fi sare ka bani mai mota ma bai fena gudu ba kan titi hau mu tafi sannan masoya corona virus waye corona masoyan da ake yayi nake nufi oh ai na ɗauka wani mugun alkaba'in kike ja mana corona ba ita ta fa komai suna ba a duniya ita ake yayi kuma a nan makarantar ku ake yayi zancen ku ake amina dauke matama in ma kuma bai ba waɗanda nake bin kana aski ka bata ta je a yi magani zo mu Za mu wuce? Eh. Maza zai ɗau biyar tashi. Ka matsa. Kai, wato da kin san yadda nake ji a jikina da cikin zuciyata ko kawai ina ganin cewar ko sai dai a hankali kawai. Baka san da nake jin ka arena ba. baka ka san da nake jin ka arena da ma baka faɗa haka mafita kenan kin san ku fa ba a taɓa raba ku da daɗin baki duk wani daɗin baki yanzu na san dole za ki dinga mu hmm? kuma ina so ki gano wani abu guda ke wallahi barin gaya miki da kin san yadda na ɗauke ki a cikin zuciyata kuma na sa a cikin zuciyata ko da hmm, ki bari dai kawai amma sai dai ina tsoron wani abu ɗaya hmm. yadda son kai min katutu a cikin zuciyata na waye gari a ce ka rabu da ni musamman yadda na ga matan nan suke ta bibiyar ka kana da farin jinin mata bari ma in ƙara tabbatar miki da abin da baki sani ba shi yasa yanzu kawai dad nake jira ya dawo yana dawowa zan shiga masa da magana auren mu sannan kin ga kafin lokacin ai mun karasa graduation din mu wani da sai yi wayo kai wayo Allah na to me hakan kinga da Allah ki nisu kinga wannan ni duk ba wani wannan bane saboda ni ke ni fa na ma zama bawanki barin gaya miki na zama bawanki sai yanda kike da ni da Allah ka banna ka <laughs> Allah na ji kamar na fi kowace mace a duniya yanzu <laughs> to yanzu kin san me kamata ki tsaya ki nisu sosai yanzu na san dole babu abin da kike bukata kuma sai ice cream ko ba haka ba to bari mu je hmm? mu je mu sha ice cream da chocolate ba mu ga bakin shan chocolate mishi wani mugun halin naki ba to zaki more shi sosai Ke? Wai ban girme ki ba? Wato har kina da bakin da zaki iya wai daukar baki kina cewa zaki bani shawara? <laughs> Lalle turi kika samu. Alaikum salam. A'a. Soya. Eh ku dan ba mu wuri ko? Yawwa. <laughs> Yayi. ajaju hmm? Har an gama? Ba na son da bata maka lokaci. Shi sa na ce bari na kai fito mu tafi. Haba mai biya. ai ni nan karki damu baki ɗaya nan da kike kallo ni fa komai na da kika sani na ki kuma sannan zan ta jiran ki anan har sai lokacin da na daina numfasawa shine kawai na san ba zan miki amfani ba hmm? gaskiya ina kalama na kamar ni sun wadatar duk wani uzuri na na yau gaskiya na aje shi yar washi ne take jin yunwa kawai ya kamata mu je gida gaskiya wai amira ma ni yau ban ga motsin mutumin ba wallahi ammi ce ta aike shi ya siyo mata magani ba ma a tashi ba ma ya tafi ni ma yanzu zan fita ne je na hau dan sahu sai na je gida dan sahu kuma hmm? ga mota wani irin dan sahu a'a zan tsaya na sai caza ne a hanya amma da kin san har gida zai kai mu kuma zai tsaya ki sai caza to ma banda abinci Amira ga mota ina zaki nufi wani a ta sahu in hmm? ai sai mu biya ki siya ba sai a abin nan ba hmm? in ne ma abin da na gani to to shikenan mu je ba mu je ba matsala mu je kuwa mu je ai ni ban taba ganin shashasha irin awwalu ba kuma shi fa ba da wasa yake ba ba ai ba ma ka san wani abin mamaki ba a haka fa amina ke matukar kaunar shi wai da gaske amina san awwal take yi ta gaskiya ba a shi hello eh ban fita ba to gani nan aha da Allah kuma uzuri malam ne ya kira ni zan yi summit na assignment ka sani ce group leader to bari in je in dawo to bara mu tafi tare ko ka bara mu tafi tare kin san dai halin malamin nan ko a raki banin tafiya ta ni kadai yanzu zan je in dawo kin san dai yunwa nake ji yanzu kuma sai ki je ki zaunar da mu ki bata mana lokaci dan Allah kake daɗi gaskiya ni kaina kin san bai kamata ki je ki zauna ki bata lokaci ba saboda ina da abubuwan da zan yi dan Allah da annabi ne dai ku rabu da ni yanzu zan je kawai ni fa bashi abin sa kawai zan yi in dawo fa to dan fesa min turare wa zai fesa miki turare zaki je wajen malamin nan mai kallon tsiya mai kallon matan tsiya ki ce in fesa miki turare eh da wukar Allah ya baka hakuri thank you kai gaskiya ma ta fiye rigima wallahi kin ga wani turare ne fa gaskiya ina son ma in nuna aboki na siya miki irinsa saboda yana da kanshi sosai sosai to na gode sosai bari ki ji kanshin sa fa wannan wani irin turare ne haka kin ji kamshin yayi miki ba amiran sanda ba ke amiran sanda ba to za ki ga sanda daga yau kin tashi daga amiran sanda kin dawo amiran anwar kuma sai da anwar ya daki <laughs> sanda amarya ba ki laifi ko kin kashe mai gida kai ka fita lalla kamar ya ko ta kashe mai gida lalla ko kin kashe dan masu gida ake cewa ban ko mana wato mazuba ka ne ko mutumina yawwa shiga ki ɗebo ma da sauran kaga da shi ba abu kai a zuba a ci ba mene ai yanzu modernizing din abu ake yi ka je ka siyo tsohon filas a kawo mana abinci eh kuma ba haka ne kafar da ni wallahi ba'u ba'u bibi gani dalla cika ba bawa ne bibi dalla kwai kin zo kin wani kunya ta na a gaban abokare na jiji abin da yake zubo mana abinci a ciki ba ta kai ga haka ba akwai inda na sani suna da nau'in kayan kicin komai da komai comfortable akwai a can zazu global company nan fa kaga wannan an da ta dafa abin ma me gandaman ya in dai an na ta dafa ganda da kayan ciki kai haɗe min sat ɗaya Ku shiga ciki a ku ku ka san shago ku to gaba mana eh, Allah ya mana shiru duk wani nau'in kayan kicin ai anan za a same shi yau da abin da yake so kawai saboda kudin ka za a kashe haka ce ta ɗebi abin da ka tuma ce Zubairu General Enterprises ko Zazu Global Company kamfani ne da suke kawo dukkanin nau'ikan kayan kicin wanda za a iya samun sa a number 4 antitin b ibb way fage da kuma sauran reshikansu da ke kasuwar sabon gari kano block e251 sabon gari market kano sai block d41 sabon gari market kano sai nambobin wayar da za a iya samun su ke ba ki ba asarar dawa shi ba a ke me farin ana yi maki magana na kin wani turo baki gaba wannan duk bacin ran fa ba na wani abu ne yaron nan da ta ce tana so sun kawo lefansu kuma ni a lefan nan ban ga abin da za a ce bai yi ba amma ta yi tsalle ta dire ta ce wai lasalisan da aka saka a ciki wai su ne ma ba su yi mata ba ita kwata kwata ba na zamani ba ne to yanzu me kike so a yi miki idan kuna so ku ga farin ciki na ku siya min lasalisan zamani in aka sai miki shi kenan shi an burge ki hakan ya miki a ina shi les yake inna za a same shi yawo to to yana ta ce za ta baro to na to take so sai ta kwanto min ruwa wasu wai an yi laifin an komai ita sai wasu laifuka ne wai babu kuma sun ce wai anan kare yake samun shi ruwa ta so ke inda ga goge ko na nawa ne yana ta ce ina kaunar ta a Libertex za ku iya samun dukkanin nau'ikan laifukan da kuke bukata an suka hada da Swiss lace, London lace, Switzerland lace, Lagos lace, shadda Specialless, cordless, stoneless da sauran nau'ikan lesuka da kuke buƙata. Shagon nasu yana Kantin Kwari, Kano, No. 26 Entebbe Mall, ko kuma za ku iya samunsa a nambobin waya kamar haka. kawai mutum sai ya zo yana neman ka kai baka san waye shi ba ba mamaki ma kulab ya gani yake so mai abota ai ba da su yanayi aliko aliko din nan gidan babu wani aliko bayan ni ka san ladi ladi ladi disko kenan ai haushi nake ji da na ranka dan karami ba kai girma na ba saboda dole na ga sai na ragargaje ka to idan zan ma mugun duka kan gwigwi da ka a ce kai ma ka taba ga wani abu canza ma yanayi zan nan ya koma nan ka gane to me ka magana wani ragargajewa kuma ana gani na ka san kai so kake yanzu ne na fita daga harkar lafiya dan ka sake shiga harkar ta ko idan ba sina take ka da motan nan ba sai ka ce wata dabba aka ce kore to a sauka lafiya wai tukunna ma duk da kake wannan abin har nawa wannan mata take biyan ka da kake mata wannan aikin duk wata nake biyan shi naira dubu goma na ce ka wuce mu tafi ni zan dinga baka naira dubu hamsin in kin isa kuma ki bashi ke da ki ga mijinki sai ya gama min aiki kaf idan na baka dubu biyar ba na son na ji ƙarya ko shirme bari in baki kuɗin ki idan na ganki ni zan kutsa ciki zan taro sabon kowa ma ya rasa lafiya daga kin rike kai me faru kaina ne dan sara Allah ne kiyaye excuse me let's be welcome um na yi deciding ne in zo nan in kwana so gobe da safe zan tafi she want to spend the night with you nas akwai matsala ne? No, no, no, not at all. Wannan inda daga ina ka ta mota. Dama anan za ta kwana? Eh mana. Kwana. Be careful, oh, babe, babe.